cabron abanda admin yende hawana din kasa cabron tulobes te ninga asa cangalara gudo awa dibi le koriya men carawono yom tullo dal iblise ngasa daye dal iblise na maye wata dal iblise goyena wata zunum kor ngere yo na wata adin mayi yal adme yal yal yal kasimbira yala tendiya bes awa dibi angasa tendiya cerdi ngiri ngobro awa dibi cerdi awari dibi gulcei bora angala nyino dibi aru cerdi ana tara ala wuyi uyido ananga anara chitukira ekeri keriga yaman kasa tadini huno kam tullo chinga elif nonje tita kam ngala yaman gasa donkoro ala elif noro markaba korade golkono inji ngoro jano yere kama ngaya inji chi chayi wata tekana chiyo markaba nga wata adalci elif nuf kirna yamara kuma nda yamla awa kora jayin yigulci neninga so tobona rek alara wa dibe kornda chuli yama mana gilcho ma tira kalan kasi kere yama nga ha hanje ma kasi ke kama kere kalan turri kere kala tani gilchai awa dibe diyo nunja fanchai bo awa dibe bas chedi alif nu tandin yal ngon kongun ngun ngasa goy markaba tandi yama ngo gawaya tandi ngasa loko jagaina walchina tiya jana rabbuna wata bam gade chawno inci wata ari inci tapci koro wata ari inci tapci inci a tapce ya manga sa mana alif numa jira na nyon ruwe wata korunga dakuno ya manga asa chawar so babari chawari wata chesiri koryo oh oh no no no fokale ah, lana sa gaske baba awa ala china ri tu tumaye lanchi bo yamla chaga kowa kalan kirna kun inji a chandi bo na kirna mkono inji a kirna chiro kowa nga sa mara waida inji a gobo awa dire ga kal lam ga kal ayi ga marka ba curon bu awa na ka san ke gubo awa ti marka ba curon awa dire ngoro ga marka ba gwa itena ari bas kallafa tendi bas hara kana yam dawi na ta ya yam la yam ani ta curon dawi tendi kor ngari kubu kaweri tendi kor ngari sa ngari ga saka mala ala namche kirinche bo kuma de kana ga kam awa dibara ngana na nan nan darar ko awa dibara ngana kana bulci koro kuma ja yi in ce yu shere kalandar kamci na wa na shere kalaman liyere ya fande alif nu tendin yalngun awangu ngongon ngasa yam tibe soni nambara tendin ngonga kalafen koryo isa da alama misil bak eri yamma kalan jawa koye iza kam ngaye wona kam isa dal ka ke ya faciri bogol konono kam tulo nadin ci alara tibo ile tebes wono dara lamkuru nduya kam kiragana ni leyi wono wa shere kalandar yeri dal angasa chawruno indi ediyere eh, kana indi ngaro nanne yuno rabbana isar tumrum ni korma bullo waljado nangala fandibuno isa chadne kornde ki chadne ri dala chadne lannana gaya golkono isa dala gudre lanchi bono fashanma korma bula la ya ta dala lantudo gayuno kana fandum fandum do lanchu awa zunubun awa dibin korma chulumna walcha wa dal kire fandimi dal fandimi bo दाल खिर में वह बाबा चाय दाल गंगा ये बहुत चाय दिए इसे वही वह लंचुनु केंद्र लेनो गुलचीवनो और न कनार लाना ना इसे अलमेसी गाय गुलखनो नो kanga laizal kam laman kam miskina mananga gayi kam lam tana safiga kara prob doro ciki yimbi ala nga jaga tingo angubri cidi nazum wai miskin usma rajar ja nam fi kashin na rajil da ti yu ja tabla bunju awa jabiya fitiya yu jidar jibi kiriya nga sa ti bunji deiro kama ti nga nga sa tulu te kiriya nga sa so chermbi ka ngal tilo wete kama dandi adi konyo malaka kirin so kamar ga goya kirra kararo miskin adi sol nga adi wata chuli kam ani rozu tan adi wata te ngo ngan konyo kam lama kwa nga nuina adi wata kabur nga li leya yasu kuraro lawano malaka wata sau lama kwanga haranga goya na dibira charadi wata cha ti rozi takinya ye charadi na dibi chiron tab chiron cheki ti bla chiron deido kam lama kwanga na ala tiran chirido na nga kenda kwaso ti kam dandi cha nina na di ti kama ibrahim ta kirira kan na ngalan gayero kenda kuro wata kamar kirina kam cha wi rozi takinya nyina kiri kuro ti wata ibrahim ibrahim mana ne akirno ibrahim gulchi rajil kya kam dane janana nani ara ye ko na injire chukuna kini ngam na inche kini ala isa nani kana dano kara kara fashan kotum kara ko ta tabra kara ko abran cha ne dina kiran cha lam ngobra tami gol kuno cha kama dina kiran tuna na kotun koro kana ala na kecira chitu wata ari kiran ni bono ni na kota na da ndamina na ke ka ande nkatar bala yeso diye bala ndi tiye talane siye bo kwa la mari watta yangu biyana da wata watta addo tifa korkuno ibrahim rajal januna ya mari ngoro da wina da yo washayina ti ta yi ya mana jira ne rajal tumai ta gayi ari janun bara wa na wuda kana yamna ngasa sege ari divi ko sono kama noyari dinar yu binda wangala tu chiribo buro yu noyinora kamara wangala wa shayi abrahim kam dina kiron yam ta mana ala gulkena ta da wayuna ya kam nuina re dabta yu mana ngala ya mara gulkina re bawuno yam kana malaza kam mana ngala re ina re ale kam na ngala re kam nui do dabta yu kam wosheina tulese bo ilma isa almisini nangu nuina ndi chuina wono wi mana jira bas gulino mana kana wi gulia kirnum mana re kala mara gaye awangala dimya na yam awadimi cherde na ngara fotimi bo wi awangala ta anchediki kam rozungu tene rozunga ro fokorki bo ele kumanda ro fokorki bo rozunga ro fokorki rozunga ro fokorma tuma bas konura njiki ti fokorki bo ta ti yuru aneri izin rozunga ro aneri deiro kororo korun tewno tande kumande awon ari ngalar dikke wa furo le ni ari rozunga ko anga kisoku korono loku yen mi chamina tin ma bore yiye tambo loku zaptum re walche aneri tin ma bore ta zaptum mi larimi ari ta nanga dina na wa ta ngala diye re wa da fo fande yom kamme dina shiron endi ngoro dayi miro ngumunu kangalnum no noyinu kafu kosu dal ala ri jodo kamme nduga korngu asashi dal ala chapchi wa ngalaw kana nari ndi tab wono tab kana ma di ngolo wono kam tab fu ma ri kotu wono kana na tab da yana di kamme ngala dia wa fu kici chandi wono dina shiron awa ngala awa awari ngala fandi mi wa fu ndi abiye bo wono ala yawa kichi dinanta awa tindere jayi kici diyena ta diye wono ni kana dal mangala ra samya wan me dal ala ngala rimi basun kati anchilum ben mini turkura die ti manai mana kamande krumaten ti vanji kamande jor yang li chirawna ti fakriji kamande yammarka akadro jidiro ti chi chundro tro irizalima tro na turna duman chido kamande chimando na turna duman malaman jor yoro kangaye kam to loloi we aw ti mo ye jura pileir na bu na adun wa ti ki lorang chu ti sat lar dungro tro nan malai gai ma jirungu pilibro yino kineni diliro tere yami akan kanjarauka pilip ti ki kasaki ti turunan watir kurajiri watir maye kurajiri ko ayachi ti fanji yami kragra yedu ngoti awati sun yami sunchiwa jarti ti kam tololai ga kirawani kam kotto yo hanji yow yo kiri kotto kayindi adama ti kiro tab kayindi adama ti kilangro goyno halma yondi wuni yedi ha halma kam jonumu yeyimi yedi halma dang tunu jiro naru halma biu kayindiro kinje yaru dama timbe kilabengro wajiro tunu ngaru daman yondi kilabe honde yondi ngasa halma kani yeddo faturri ndoye duwal ngoto loto loro goyara ayro kamande yondiro biu tajirno dimi halma na doyere yarmo nuki boyeri pilip Kindira yu wote watir moy ni a granmaru ni nonmia ministre wulini aw karingu kammi wulsunya ngaran karingu nonuki ministre wulini pilip ro watir ro baya wuyi ti wari pilip ka ndawi izaya ndro wuyi ti klang ro wuli wala kam ngari ro wuyi pilip wuyi manaru karingu ministre ro wuyi izay naru manaynaru ndawi isa almasihi philip isa almasihi joro na ina ngili yakoro tokoro yoro le yana nangoro ti manang nga sofa nyina e. a jiduna ti joro ayak china ti yam duna ye joro ti ro gurga na nangoro chiyo choni kri chekaya e. ti ka chonu kalan kansi cheru a kalan ye cheren no ti a pima duna bono dimi halma jano yar duoni mi aydo e ti nai kamande biu yam duna ngaso kalan ngro tiwo nui na dam kangal tinuyan yami kallawe na kamande isa na si kurmangla no kurmangu yam nangaro philip minister isa na si dunangu kurma koyna philip wini si ndo ndokongun dungun ngazo konda ti kangal lo wini lo wisa ci samiro turo lokan minister wotte manaru hanyinaru wotte gorngun churu kottunguro igal ma ti jor ko de jornaru ti jor gor ngi chirawna ti plip chori woklani fara igal ma ti walkiya plip ulli ni garnu tunu muna jire diwa ari ni ra jowni ni sere ulli utunu ko igal ma ti nai biuni nangaro tinu godunga yu ara kamande yu plip ka goy nangare ra jaro mini tur jor ke jingu o te ti dwal ngo goy ara la ya gaya joro ga nan kan nai nandi tuna isal manti nangara ti dimi kamande yandimbe biunde dunan piyadu ja burgo mai kura da cirawna nguro di tin gudo usengu nglas doku gudo ngaru da garo ngaso cirawna gudo ngaru cido mangi kura yan kida maya kurang dia sungu mamadu ngudo wusia tinglaro rai kura kida maya joro gana sarau ko kangal tulla ti krinin ko diliwa tiri ti naini ngudo ngu ti mai kinaru fadur ngaru walla yini ti nga leno ti krinin kibaru lokku turo joro nan arangu chuluna ti chei ngudo wusia mai nge ti memeyen kan joro na bodo ngudo wusia nga goi kinado bonga turo mai ro ngude ngusia kanju fajiru cida kidamangu kwar nguda maye yan ni mai tamagrogai nguda ngal kalang suka kangal tullo mamadu fara kalaya kido chikayan kido injian maya di kalayaru aliyaru kan tullo lai kirawna bu ali mamadu kuyi are nadiu mamadi ay ni abi kun zurdi ali wulli are njigon mamadu grigai ali karo wulli ha ha ma ingira wo ngar daw mari wo mari ujini kam to lole ga jurono bu ali uji <laughs> wo ingira gida gina daw <laughs> tren ji gude mamadu daji turu inji jura angal to lo pada ali yang kan ji koino kureza ti uji ni mamadu chiga jurna ti gumbaro mamadu tumbarna ti turi bono ali uji ma ingira na ngudo wo ngar daw mari mamadi kure turu chekatiro mai mamaru adi adiwa sabi zanga fara ali ekiribo aliro sabi zanga ti wulli ha gure wo zingar ma ni khalni di. idan jiye gure dire jikaye kute kangal tullo mamari ullini letu jile kari yanknabo wutugo mayra ullugi wud maya wuda ushanga yeigo wutuko may saja halma wo ali ranglo ti duruku mayandai agarngi mana jireyaru ngasa mayra ulli mai tiga gauri kino mamaru kiji hanyu chului ali mamaru churu tira wulli na jika kudena mamaru wulli ni kini no ali ha, budo buze ngari mai mayari dawmari mamaru wulli ni mai wate tiga chirino kadungan ali ga jayi ngallara cheyo endinga ya aho biora jena biora ngugo kuloji ko kumande endika biora brusoi yanzu yi yendi sabizan yulisi sakesayar derin hongin liye a yanzu yendi diyewa a mamadi diya takura diye yendi biyonde dahara tuliyaru raju yulisi yendira dawsoygu kito kumande wulyi kan biyun ku biyongu hu kumande grayaru singla hu kumande kan biyun ku da da dahara kituliyaru tidama kumande gauriki yanzu yendi ne. mana komande jisuro ulyina jesu ulye isa almasih ti yo dunon kira yambe naji ti kiri komande ti yo yam jeni rata kuna je ti halma yendi mbe do halma de ndi gade a bewa cukura diwo gar ngu baltan ti kam ngala karatullah sungu maryam ti dumai ti ka cambo nasku kudusiye yu kalangraga ti gadungan wote dine ñino awatto loloya kamande koyna fo malayayi ni mariam do ni tarayambo munadu sungu isa almasihe yangu yanguga biyon cudului isa dunangu joro koyna te tum ti mana kamande moneroya yamma doso ajabro kiri ti kam dandi waye klabe ki tilimara waye kalabe ki kumburo waye kino duno ya duno keri ꯐꯝꯇꯨ ꯂꯩꯕꯣ ꯀꯤꯅꯅꯦ ꯂꯦꯅꯦ ꯀꯤ ꯂꯩ ꯃꯨꯒꯥ ꯁꯃꯥꯔꯣ ꯂꯦꯟꯖ ꯁꯃꯥꯡ ꯅꯥꯡ ꯀꯤꯃꯟꯗꯤ ꯌꯨꯂꯤꯖꯤ ꯀꯔ ꯀꯝ ꯕꯦꯟꯗꯤ ꯅꯥꯡ ꯒꯥꯁꯣ ꯌꯨꯂꯤꯖꯥ ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯅꯣ ꯅꯥꯡ ꯒꯥꯁꯣ ꯍꯦ ꯑꯃꯔꯤꯀꯥ ꯉꯟ ꯂꯣꯟꯖ ꯌꯥꯝ ꯆꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎ ꯇꯤꯔꯣ ꯒꯕꯔ ꯁꯅꯦ ꯎꯌꯦ ꯇꯤ ꯎꯌꯤꯅꯤ ꯃꯜꯃꯥ ꯎꯜꯂꯅ ꯑꯪꯒꯜ ꯒꯅꯥꯌꯅꯦ ꯇꯟꯗꯤꯔ ꯎꯌꯦꯅꯤ ꯀꯣꯟꯗꯦ mana kamande yanda filer nanja tandi rake jedigu kangal dullo fada kumanden gurtama warje caduno nodin glar hutuno faradu fada kumbarbiyeni yam dibi dibi doy manar fanjero ayya ce isa ka tadiye wal kinje medo kuru dwal ngu chamanduni parangu dullo sungu jidas tudu ndoko yam gadiyani kibo yam wura dandaliye isa ka jeyo na sarero calalo yamai jowro mana karci karci nguro manaye ila kuma nga sare yaru ai wino yan awa du sare ngro kiri na curuni awa unu ko yan awa tiro unu ko dibi to laso lugina bo yam la kasa kenno kura sare mara wujano ila ti sare yide askurangro isal masiyo ka yewo wuli tiro njulu tuwa tuwa yaro kalabi kali kala ngro chako kyoro kasi jeri kala yami wuli <laughs> ha ha ha ti halmo unu yan ti tara ni. Isa ujini mana tullawa ujinabu. Gadun kamu pilati. Kinara gadun ro. Ndo sarama awangala du dumbu. Mine joro kini sum kala kangen oroki. Pilat ti dole isa yadina. Danga yadun danga injirai tulla diye. Tungu barabas. Ti danga inchutulu chodo. Kindi isa inchidiwa. Halma kuyadi nguri. Yung kuyadin nandiro danga tullo dungo turi Dutang nandi krowo. ya do wulyeni yendiro barrabas ɗo wulye pilatu wulyini ayi wi sara dukko yammangaya nasugingdiaro yewo yewo yewo wulyeyono pilatu ni aho dibi tiŋin tolnasa urukna bo wulyeyono yahudi wulyini pilaturo kamarga wani mea sarendero naman nakan kurayar yede pilatu wadde daji ti inji gwayi ndokongu tulyi kam ngillara diyanadu manangu kalaka ka yamanga ya sordo ala bu kangaru da ka ta tajirne ro manaye kala ari ni yal ni menga yaro ari ngong isa je jararu kri kayan chono loko kri chikayan chono nanun ote kasuru go yaro yami ulyeni <laughs> ha ha ha ni tara kamande area kri chikayan jonen ni yangaria ki hido ko dane dana kala nun tuliye isa prachu yam kala kangro kasicharo ngabe mar kirbati yer hajjana krike kayanga jikino kamya umadani duko ai nangaro tir haji krike kayanga jikibaran isa no ina dam komande chutulo alma dimingu biungro chutulo na edi ti abangu chwarni yama awa yama no yani ti awa ngaso ti no nan wata kati dosa lalai indi kawya sa kununge sa yaku yan burgo sano na kala kabar ngriyan chalu kirongro le askur kurai awar kiruni uy yigge jirara tara commander iza ti ulini burgo gawniro gaw yakun na krongo ngen ti chulo tiga dake na kingu kullayan hajar kurro gai jaru kiji kubur ngian cheriyono kadungan askurangu ngalaro kiji kubur ngiyan gartiye jarano ya ka yakka chitunandu kate ado solore ya sami yu hajar growa askra do za chakuru halma na ido iza na krumangen chiina na farangi leno tuma ti halma kini ido isa chuloni edo isa hulyini bula ndokoni ado dunyan ngay re ikewon wala nandi mahala dunando uduma kangal dunlo kam halma yoro uyedi kiro ti uljini nga tardina na kuda manangal langalangala manana ulji adi anga ngun bursa tirayo ti bursa ra jawo ti samira tiro kwarangu gadun dona nga sa ti ngri nganyina malayatullahi dai abi kriyarun unu uljona isa halma turuna adu kuman mei halma turuna edu kuma isa samira tudi galas tin najje kindi abangen kangal dulla samin ciya katiro kermaingu cudi yim logo ti yiro anya yang griu yang chudu kam we dibi didu ngasa tadi turgo ti yan kam kango amman nyina samira kinyadiro yi yanga sare kanga haru raja uraya chari isa awa jididu biun fi dudu maradi isa jawro ko tu chiri biunu be fi danu be tuli har abadara kam usuga ya sare tikir mandibo isa uli na dingaso kare kelam grow tawa na rawulli wara arwana wi na dote na ndira ngerki komande duna kiragu yendira karang tullo sodo ndu jirang tujino te hajiribo te dango tuliye har abaranda diye ayi dumya isa almasin takudowe ti dun mura dami do ne ti dun me kangal tulo jahannam ro tumi baro tulo isa almasin tokko cheno isa ullini komande uga fakirzine yum krmayno dumiwa isa wuli jirero jire wi wuli nyigi ku kurmainde wun nen tuliye ku ni tune isa almasi ki kurmaingun gonjo kurronjo di buruka kurak gruye sungu nama ti hun joro faidai kando ti dilima dangun kadangan kerangu kirtu di keraru kala giriyan turu jeyino yunkal ferai namara uli. ni lisero tumia lise niro kulagenji ikam ala tingronin duo sangal tullo nama tudi fada ndabi ilisero lokuti yunadin ilise chulu tiga labeni ti chinadi kalengu gazi nangro gazi ulli namaro duttulu raturu burundu kubro yandi nimani kalaven kili nama jero girgayna wo kiriwa kan yu labe ya bo lardun de inji addan ngalawa ya dena ko tidire jewro girgayna tro yal nga saw tro ulye ilise ni awa de jowa ranu dumbo wa aw kisge ni warna do ni ramba ndiri nama dutolo rotur burunda kikurna do ndiri dilima nguti nguto ba kilu dai ti kijeng chandi turu ilise chandi tira kini ango wuro tira ki ulye lizo ti kasakini awanga goyon gasi ti awar fanyinan lawan namar ti kirawni ti wulli umbayin tugu awari goni gasi gawar nginjirai ti ina ngaro mana kamande en jasu ino mana kamande en gallaro kirni ti biwnu fi ti kiraw gadu namay rokire namay wulli ni ni killabe walla gasi wulli ni killabe no kusato na abane zoino atima akina ba kaima indi furdu wari mbonce nama auyaro cirkau gubrocho gazi ahogo idena fadang charunga egraino saddu me tudu ilize kimandi tudu nan kam tolole kimandana go kamandi hawanna yana an kanso ti chusuko ilise ti wido tira wulli gazi nin daran chunmo gazi wulli darar na bo wo ilise wulli ni kamande na tode nyana suki kamani wulinjigi dilima da nama kilonado kalanunda nin yalnumbe ngayaro yi ibada ilije culuni dangudo dilima biungu tiga te jeyna tankraminya manar ngular hano a dibi duwayar dibi asatu kalandaro yi tamangaso kuru jowar kuru camanduni kangal kurmandian jow kanni jahannamaydu nduwaya kalangro curmandi mana kamande yini tam kangal tulloniya sare kalangiye curmandi biu dunon diyenaadu ngas yami uruyana a yandi kamande sare diyaru a dunan divi na nangaro sare kalande njidi aw kamande na inangu a yandi monani ngaso kamande fanji ti na ina wiye ngayo biyu nder yungubuni kanga je kangal tulodma biu jesoy kangal tulolo biyu nangaro kamandero gratu tikeri bu nama tulo robrondo chuburo bilim do hajirno tira jewni do cabrugo ti kasakini te eh, ndi klawe biunde moneyo ndi klawe tune su isa almasih jewni do tangowi jewro cirawni bu isa almasih tulolai biunde do safi mana kamande wiyi na kamga de biunde tulolai fina bo eh, yendi ka gawrta na isa almasih tulolai nduma isa almasih wiyi ti duwal ti jirama ti biunde fi na ka kero yuni du kamande ra ki kirmandi bu to tu du ko is almaji kallayo handu nandi ngaso watir qur'an na ya ti dana ya ti joro le ye ti halma ko ye riwa kam gobro daki walla anja mashi madmai dai sibir daro tuloi sibir joro gurgana ai do no mashi madwan ba wala do watir qur'an wata tiya kambai rawa jina kwaye da nge bo awa wali awa wali watir kura chuko barna tuno awa udo udo wani a jigan urai awa tari ino tata ba udo udo fara dwa jibu tamma ino gabi tun tulay kira kula yin. awa apima jina bo tondi ngubro saya kula ngubro tamma yen yumo agrumba babiya ndusa kula ngiye ngudengu wargi sanjin uta wani waniya arun gumro jewi adi adi wa nandi fakirana bi uta uta uta adi namai kanga kanna jahannamar kulayri yam gumu biu houn na do ya yam fo angaltana gumro do ya biu uta uta do ya an galta do biu wali adu rajo urungu na gare nakibo gadezo klara yi kula klara yi sanjin gumro wajina biu wali adi dumai biu kurara wajina kame a wali ya kurezen wero walya kura goy kamburgo karci walli manai nai giraya karci kura manai endi biu walli adu halama kisi salambero gayena yedi endi rauni biu kura adu rawni koni bu ko kamande biu kura walla biu wali walla bo awo kamande wayna adu dumiro walya ni mana kamande an lumo awo biu sungun kamande kiri adu doso huywa haram do kiri yangubu jadiu biu ngidero marje gisas tullo gisas yindi kya gado nga gisa sun kuburo kya ngo ngan preso gursun gudai wate ndolli ti wate sakranda wajini wate darji yamu yambe mai suno watu donsan mana mandi nu talaya mandi kureso nu dangaye mandi kalaro ibilisi kamanango kirawonadu ibilisi mana koddadu maki ibilisi ibilini biu uto utardini biu kariwa kam dina diye kuma ne wili biyo nure iwa biwa gina na chundro bire chundro ka sunda israel ma shi wina biru huto huto kanga jego dual dibiro chutuli dalto waliro dal mana yari karchi manan mana yari gursu dunan ra mana yari amu kambe haram do dumuna yari kalanum chubu yari awala yamla krayna maya ra mana yari so halma kam do so wan mana yari mana njirai juro kasa ba yedi awa duma ya min njer yedi awa ngaso nde do mana ngiyer cikkibo tandi ar duma biwo ko kamande jedia tandi ar duma aru duma dangai kala ya mer cuudi yendin kamanden kala kalafewa awa curonden toyenaaru duso do apiliye fine yendi abi diyon akadiro le yendi rawniyon kalanden biwo arun liyego awa kadidu komande tuma yendiro jidi commande yendiro cunadu isa almasiye cunadu biunde goy yun bungu kirice ka salibayan fitduna yun maram yendimbe biunde kirombo mana commande ulyini ku nandi karingu biunde tulona isa almasiyero yero kaduya nandi duno isa almasiye yandika gabursai biunde ti nga yendimben fii kitto kumande uljini yamma ya ura ura indi doy burko kuranga kumande indinga sadan yubilisro ulji sadan diya dibi gorngi dibi ti jirawno yedi awa dibi bas yamda jirdi yami tiro doccey yando kottoye jirdi kundandiye jirdi yando ti duma biu juro biu kurmoye juro ti yando uljini yando ndalla ulji sam yowoye ulji kartiye mana naya wulli nandi tindo nandi danda rawa wulli boro burso rawa wulli yomu yambe wa darra mana wa wulli duno wa yangazo ti yamma tajabra do wulli ti wulli ni mana dibi mana nana kahande fanyine wulli on ti ni mana gagade gada chului kamande jahannama jijau iblisin yam ngun kujino kannu jahannama kannu nani jau watte nari aru jau dai nani yuluji gadungun jowro yam nyino jey kanu yan ja yon ko kodio jowro duwala yesu ti yulini duwal kake kyaru duwal yesu gor ne saraw duwonaru jowro ngla wulji yang gowro wali walji yumngan ko ti hanji kure san toku kanno ko kodo komande kan kanu ja kanno tuji du kundong cirawni kan komande cirawnaru ngaso kuya samin togussa ke kotonake al komande halma yulisi adini tiyesu do allah jugo zona yum lor walye joro yuli si cirawni kam ɗo alkamande turu gawleya yulisi ma kiri do walyen tiu yam saya ma gali je yam gowro sasayma jeyi ote yam do do al daki kamande yendi kam nayi ɗam dona to e halma yulisi yendin te goro an nangaro ndo visa kinoro yendiro ciɗo ndejiɗi iz almasi dinangu yublisi koyna kinjing iya kida yublisi landu nangarai te kinjing iya kan kamande gawna takku yorole indiga grasai sun yublisi indiga hadi dororo fara kamande rsorali kinde na tandarun yendira wajibu na dandiye bo na kurmaye boro sorali na kaliye bo na ngudiye boro sorali kamande daw yalnge na kya yamanga sagar ngide kiki Wala nande mana yuli si ekkur nando. Ti nandira kichi ulingya yaru, kichi ngaru, binde homa. Kamande tama yandira, halama garande kalabe yaru yudu, yuli si kawarge shitule. Yuli si yuli ne, nandingalara lavenda mana lavenda ngelibe yaru rana. Ari mana kargi, uddumai, raunku, yam huronki. Yuli si armai duman ngaso kamangaya, halma kang kangro jidi. 아니 길이 돈게 럭크 야망가서 건너러 가려 뛰는 치까지지 뛰어도 올리 아하 어때는 네가 연자 그냥 우리 이원 강가랑 라노는 더 공은 어때 lumbu alma ti janyin anju ranu kamu chindungro lumbu dual komande gonana dual iblisi duno komande kri garnambe ya komande ura frasarne u iblisi wankana u isa almasi dual ngun lenugi amin sala salitu yanda kyoro hayda ngobro isa yi nan dingallar na sala salina nan dira jarrabala yi jarrabala yi yari rawno loibo yangobro kamun kankwan sala na yani isa yi yandi sun yambe uso irsalina ibo kamande garinde kiri o kisinde mananen dande dayan tijiri bo yandi dande tullu kale challa wala yandi salar lenin de. buda garnde buda kumande racci salande noyini endi loko salini rawaja mana ngo bu mononi go kumande ro aw bulin do mononi na dunigu mana bulin gade fayi mononi aw ga kade ngo bu kraya kumande do mai endi ga usai adi adi endi kumande yoro mononi ba tarangan abangan toku mononi edo endi kumande rawne mononi ediwa kan no sawangu yoro mononi edi angal tullo kan tudu isa almasiro sini tulle ida ki hanju tiro kallaga ki kangal tullo kam biu nguga kiro salangien manaino ti une u biu dukkunadu isa ullini komande salanu honji komande gulli ugati kusune awo kiro jawyo ottingawngan ti cirai komande ko yalngi honji komande sungaru endi kwanga ngullar kiciro honne bara kamande quran yon dika yosam kasara war joro duno wa tuddo sam kamande awati sara bas yon di di nangaro kamande duno wa tuddo sam yendiro kumbu sari ar kumba yendiro kallawe sari nangaro yendi biyonde kore yaru biyonde ar kallawe sari nangaro kore yendi yam hadiwi jeriya yendi biyongude fittu nangaro yendi biyu yam gade fini borowaja kamande biyu kayinde fibu awa yendi kamande kore yaru అవగాని అవజావులు అంతేగా కొరే ఎందుకు ధనాసరనారా ఇవిలిసి చంద్రకి ఎందుక ఫ్రసాహి బివు కాగిత్తు నంగరా లోక ఎండి సలినే రవాల్యా గర్ ne tutun de to lolla ya duma imla salan de duma kamande fanyini endi awangla dilan korende tarawali turu gron awati ka cheiga abangra mayra abangi rakitira kibo annangara kamandera adibi tulang korena nangar. endi biun goneku salinero alya komande raki a awulu ku. komande ka kore kala nangara. nangaro awangala su komande en diye nangaro ayyu ha komandero marne da ayyu esodi abisa mananinaru komande salande noy a komande ka kore koreru deru tiga ku. a komande ru, a gande sarawaru tiga kore kirawo a ngongan korenaru watta komande sadi. mana ko hande kiwari tandi pirinje manume otte hondumi korme hondumi yiramaro kam garebo kamandi nimbi salande na yunado awto lollewe kamandere jowbo ti raju kan dandiro ko laweki ti raju endiro kumbe sadi kasuma tinde sadi ti raju kumbe sadi dulaw sadi ti raju yendil nalor kudiyo dole cikkal sadi kamande a raju yendi diye boro ti raju jidi duno watu do sanga na salande aru ayi yandiro ngaw i yang bobro ulle dunang ngala roro horo tudinye yang go ulle yam nga resu chede ulle yam la ulle duno e datungu de maso i yandiro ndu manaru kre karingaru yandiro chutulu file sari malumi karingu manadi chutulu sadi walla ndu yandiro manadi karingu chutulu sadi awa dunan iyar kam to lolo ino ina bu aw iyar komande dangu do ne kam ngade no ina bu komande awun gasa kitta bungro roita ti wujini yam komasa yaru haram yaru minde yar diwero yedi nae tere joworo woji giriw en darasan na fannamna do san giriw yedi atin darasan fanname urungu kati lolo kumbu abumo jittigo kangal kalama min minde kittunna woji na bali halma kime buyo doyi tulo yang ngasa katira fitai yang ngoro te dokkei yang mangasa chawo koro te bulara jegayo hajar kalandir chukuru jo armara dake chezuri hajar rawleni yendi su kamanden grasane uye hajar awar so charna me kamandero tandi tupkeni jew chere arsama kuru kamande kalangni sangni malaya kamande tenaru wotte tifrinyino kidure sai yuli saya wotte yamdo a dibi fileri jew jartiya jew halma kam kalande kinandana yedi yamma dangre naskungre jagar sanu yaron dulungre chamandani kota ar kere ma sabiza mana dibya bas kin kara inji burumbe buro waji yami dune kannungu banje yami tingren tunu julona kero jongri honje halma gurliyedi halma karko dibi dibi halma kam keyedi ar ngaza kirongren saw kam keni kam ya na to londo ya kam ya ka indingun ya kam to lo dunon ngaki ya mi ha diwe bas kaman jara wulye ya mi ha do dunen sol ho nja ya du isal ma si kira persen ga yu yang go yi samiro kedi buru kaman de nukinan kam nuna dindo diana ngasa wate ki kam tiga wana du to lo ngaki no samiro kedi halma wa kedi diwa yang ko to charna du Kotu to kedi wo gadungan isan masien malayangan ngaso kidira sai chamara ngde dinda yaduna kinjing ti yer dosa tadi gadungan ti kermayangu tulu halma kru duro dunan nagino wate mana griyo ye bo yam gaya kindeng ngro kermayangu ro kasije sadanga jumandu junjiro chukku kru duro te ngili dubu chitta wate ti chatuli ti wate ti griyo tin kamande on ar garun kuresa kamande jai jumandu kanu jahannamara kuleriyon kangalarun kam nona ngazo ko oh kamande sare jidi sare kala kangra jidi manangriya garu chittagungde yam la sungre chittag gavrayan sungre bo yami gucheri kanu jahannamara kamande garu ngan kadde ngazo watte tadi sami bilinda watte jidi kadde watte bilinda jidi yam ngon sa bisa duna watu doso har abadara doi nandi tiinde ko madman isho yum dayan